assalamu alaikum insha Allahu a wannan tutorial zan nuna mana yadda ake ɓoye hoto ko kuma video a cikin gallery a android kenan ko kuma iphone ba tare da amfani da applications ba kamar irin a ce wani calculator wani volt ko ga sunan dai haka nan da hiding softwares ga sunan kace kace a play store so ba tare da amfani da wannan ba kawai kana iya canja wasu abubuwa kaɗan ka canja extension ɗin kenan na wannan picture ko kuma wannan video din zai hari a gallery so zan ba da misali da duka wayannan bari mu fara video din danna like danna subscribe danna kararrawa domin samun shirye mu masu zuwa barka da dawa suna adam suleiman daga tashar sirrin intanet kana yabi na twitter na ansa tambayoyinku <clears throat> ko kuma kuna iya yi a cikin comment so bari in bude gallery dina a shi na nan bari ga alautu ne ya kamata in yi haidi su yana ganin zan yi haidi wannan ɗakin shi gana zan yi haidi wannan hoto wannan da nema kina na shi hakan nan sun hoto yana gallery watakila baka san location din inda yake baka san inda yake a cikin file manager ba ko something like that so ba za mu yi amfani ba ne da galerin kamar yadin picture din a ko za ka matse hoton ne yanzu bari matse wannan hoton ok i'm sorry bari mu bude shi nan ya danganta da yanayin galerin da kake amfani da shi za ga an taba nan damuwan da ya koyi mu shine mutum ya bude details kun fahimta so in ka shiga details za ga inda ko kuma location inda application ka eh wannan picture din yake so kun ga da yana wannan part za a shiga storage emulated 0 wato 0 na shine root file naka in ma kana amfani da da memory card zai nuna in ma kuma internal storage ne so yana cikin zenda student by data form 2 student by data form 2 assets images so ga nan hoton so this is so carry ah <laughs> Allah da mistake <coughs> so kun gani asset images ga nan wani number so this is so scary ko oh, bari in shiga file manager na so kowa yana da irin file manager da wayan shi yake zuwa da shi as default so kuma wani kake amfani da shi ba wani abu zai yake amma ni a wannan tutorial zai amfani da es file explorer so in kana bukatar ko kana son irin wannan file manager din yana da features masu kyau kana zuwa play store kai da hamdin nashi so zan yi swiping gefe <clears throat> sai in shiga da wancan abin yana ya ce yana cikin zenda cikin zenda yana cikin student biodata form 2 bari duba wannan properties din ganin shine yan nonon tumbo ok to shine kada ya rura sai kara shiga cikin wannan student biodata nan ko so na shiga zan ga assets so a cikin assets din nan zan ga images a cikin images din nan wannan shine hoton so abinda za ka yi kawai za ka rinne ne za ka canza extension ne so hotuna ba da ba su zuwa suna yi zuwa wani .png .jpg .gif a su dai kace kace so depending on yadda ya zo shi so abin da aka yi ko za ka editing wannan extension din nan shi kame shi da tony abu kawai shi ne damuwa so ina iya canja wannan misali mai shi wani <coughs> misali dot height kawai ko me ka saka zai amma kawai ya zamto dai bai daga cikin wanda ya rigo dot png dot gif ko kuma dot jpg bari shi dot height so ya rename so ko anan ba kun gano wani zai ce kamar virus so ba virus ba ne it's just a picture bari cire gallery nan in kuma gallery na sun ga scrolling ƙasa ganin inda abun yake before ba kuma ta ba na taba images kun ga babu iya wannan hoton user ɗin shine kawai so shine kawai da ake buya so yanzu kuma zai tana kuma kana so ka da shi to ina ganin kawai reversing za a yi ko ko za ka je ka mai da shi da yake nan kuma cikin nan ne in ba ku manta ba yana mai ne .jpg right so sai ka rage extension in gagwa da yawanci ma jpg ne ko png so gagwa da jpg bai baka mai png ina ga zai haka abu ne kama, so ga hoton ya yanzu zuwa nan kuma gallery dina ya kamata in gan shi ok kun ga yayi ba da space ma already so ga hoton ya dawo <clears throat> so bari mu testing wannan abun da kuma video so bari ne testin wani abun kuma da video bari ne nemi wani video like so bari bude wani fat safe dinnan da ake dauko videos daga instagram maybe bari bude wani video din Kalau masuk kayak video abin da ya kai kawai za ka taba wannan in ka taba wannan video din ko kuma in ka shiga zai nuna wannan dot uku nan gasu nan details so zai nuna so idan gani ya nuna a nan wajen emulated zero gashi nan da san storage ko yana cikin movies fast save sai gashi nan wannan b.like.pro.mp4 so abin da zai faru shine <coughs> zan yi minimizing sai shiga cikin shi ma samti wani expel Explorer so expel Explorer da ina da nake ne barin kuma asali ru onan zero din so nan ne zero so sun ce yana cikin movies ko so zan duba folder movies shine wannan ga nan fast save a nan wajen a sit over here ko so wannan shine fast save so ga nan bidiyon ma farko ne be like bro din ko be like that bro din yana <coughs> so shine ina sending order so ma ana yi mai da shi kowai wani dot height ko kuma wani mai dot vid sai da video to shi ma video na shi video ma extension na shi ma sun fiya ana iya son wani dot mp4 maybe dot mp3 irin dishi dishin nan ko kuma maybe dot avi eh, dot webm ga sunan dai akwai su kace kace so yanzu ya zama yadda yake abun da kawai video da hoton almost the same thing ne sai dai kawai yanayin extension ne wani amfani wancan amfani da jpg so kun ga anan ma ko ya yi video video zuwa mode ko ba wajen so kana so ka da shi same thing ne kawai haka je ne wajen ka ƙara renaming nashi zuwa mp4 din nan zan nan jira zai renaming zai renaming din masu yadda lokaci so <coughs> na nan kuna gani da wanda zan koma na kusa ido zai fito yanzu na gani so gashi na fito na gani that's all for the video so wannan ya taimaka ko idan abin da kake nema just hit the subscribe button sai an jima